A yunkurinta na neman ba da nata gudunmawa domin cimma manufofin raya ci gaba na Majalisar Dukkin Duniya mai dorewa kafin shekarar talatin. gwamnatin Ghana ta shirya taron samar da tsaro tare da zaman lafiya a musgunan musulmin Ghana. Wannan taro da hukumar raya ci gaban zangonnin fadin kasar, ta shirya a birnin Kumasi ya samu halartar masu ruwa da tsaki bisa harkar ci gaban musulmi a Ghana. Honorable bin Abdullah Banda babban jami'in hukumar raya tsakiyar birane da zangonnin faɗin kasar. ya bayyana cewa wannan na daga cikin gudunmawar da gwamnatin Ghana za ta bayar domin ganin an cimma wannan manufa. manufar. consistent a cikin sustainable development goals na majalisa dinkin duniya na bukata a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya duka dabarin 2030 ce yasa shugaban kasa na na adu dankwa da mataimakinsa alhaji dr bahamudu baumiya suka kafa zango secretariat zango development fund to sai dai wakilin majalisar dattawa honorable muntaka mubarak ya bayyana cewa muddan fa ana bukatan zaman lafiya a Ghana ya kamata a yi ma al'umman zango adalci. Kasan mun ga ba abin boyo bane. In an ce police, soja su shiga cikin zango tunanin su daban ne. Da sun shiga ina son ko murya mai kafi kata ya kamata ya halbe gaya. Musulmi kasan ga ana son a mai da shi mu to wani sama ne muka fara. Har yau a gobe ana tusa ma yaran mu. Anya ba ta daidai ba. In ka ce hospital sun mu wanda take mutumiyan Roma su dai suna su sa rigon daidai ne amma in mu yaran musulmai suka sa ma yafi har yau kana samun wani hospital ta shirye su su ma mayafin wayan gaba ba yana ci mana tuwo a kwarya in ba farko an kwace hakkin an bamu ba kamar yadda kowa zai yi yi abin shi yadda constitution kasan gai gwada in dai an ya ci gaba a samu zaman lafiya zango abin da zai kawo zaman lafiyar kenan shi kuwa shugaban Tijjaniya a Ghana Sheikh Abdul Wadud Sisi Zaman ya jaddada tsokacin wakilin majalisan rashin adalci sa'ilin kuma da son kai in wa'annan suka yi yawa cikin zangonnin mu dole za a samu rashin zaman lafiya to sai dai mataimakin shugaban Izala a Ghana Sheikh Muhammad Kamil ya bukaci da mai da hankali gurin samar wa matasa sana'ar yi. Ba dokan malumma aiki tun kai a dokan su aiki su yi aiki su ci ba dokan su me zai yi. Mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen Ghana Malam Irbad Ibrahim na ganin kamata ya da gwamnati ta ringa tallafawa sarakunan zango kasancewa su ne masu gwagwarmaya yau da kullum domin neman samun zaman lafiya a sangonnin fadin kasar. An samu matsala an zo wurin sarki ya so ya kamata mu kuma mu yunkura dan da dai manyan da suke shugaban mu a iya duba dan da dai sarakai kuma. Magajiyan zangon kuma shi Hajiya mai gwamnan nono ta tofa nata albarkacin baki zangonnin mu mu sai da zaman lafiya da tsaro da yaran mu mu duba su da kyau maza da mata in ba zaman lafiya mata da yara muke cikin fitina sai dai kuma rikon ƙwaryar masarautar zango a jihar Ashanti Alhaji Ibrahim Abdulrahman mu haɗa kai saboda Allah da Annabi yayin jawabinsa dai shugaban hukumar raya ci gaban zangonni a sassa daban-daban na faɗin ƙasar da ta shirya taron Honorable Arafat Suleiman ya ce gwamnatinsa na jam'iyyar NPP ta inganta shirye-shirye da dama na daga ciki makarantu horar da matasa sana'ar hannu daukan ɗawainiyar karatun ɗaliban zango ciki da wajen ƙasan ghana da sauransu ya ce wannan duk na daga cikin matakan tabbatar da zaman lafiya da tsaro a zangonnin sassa daban-daban na faɗin ƙasar gunan zangonnin faɗin ƙasar ghana na daga cikin gurare da suka yi ƙaurin suna gurin aiwatar da miyagun ayyuka irin su faɗace-faɗace da sayar da miyagun kwayoyi masu tarwasa hakkullan bayan allah da dai sauransu hamza adam muryar amurka kumasi ghana